بل الذين كفروا في تكذيب ba wai don ba su samu labarun al'ummomin da aka hallakar gabaninsu ba ne yasa suka ƙin imani kawai dai suna ƙaryata abin da manzonsu ya zo musu da shi ne don bin son zuciyarsu